mazan da basu su dadewa za ku yi amfani da wannan maganin yana sa dadewa ne lokacin jima'i man power ne <clears throat> idan aka ce raba gardama kakka bari ta rena ka nake nufi so idan baka dadewa za ka iya amfani da wannan man din sannan wannan ma shi ma man ne wannan shi ma man power ne wannan shine manpower mu duka cikin manpowers da muke da shi wannan ya fi kowace manpower karfi sannan shi yana wata uku ne a jiki ina ga previous video, video na na tallata muku wannan manpower ne yana sa daɗewa yana ƙara ƙarfin gaba sannan yana ƙara ruwan spam sannan yana wata uku ne a jiki sai wanne ne wannan na infection kun gan shi magani ne na sanyi mazan da suke eh, fama da kaikayin matse matsi kaikayin gaba fitan farin ruwa eh, wari farin ruwa da wari sannan zafi excuse me zafi lokacin saduwa da kuma zafi lokacin fitsari za ku yi amfani da wannan magani don mind her kun ta ije katon kai wai tana son ta yi advert a haka din